ambaliyar ruwan da ta shafi sassa daban-daban na Najeriya ta tabbatar da gargaɗin hakan da tun farkon damunar bana hukumar hasashen yanayi ta Najeriya NIMET ta sanar da gargadin mutane su ƙauracewa sassa mafi hatsari. Zuwa yanzu dai hukumar agajin gaggawa nema ta ce mutum ɗari ne suka riga mu gidan gaskiya a jihohi goma na Najeriya, inda ambaliyar ta fi shafar jihar Neja da Kogi a arewa da kuma Anambra da Delta a kudu maso kudu da kuma kudu maso gabar. Baya ga dalilin yawan ruwan sama da kan ambaliyar ruwan, kwararre kan yanayi da gine-gine injiniya Muhammad Bello Abuja ya ce rashin bin ka'idar tsara birane na ta'azzara lamarin. mutane su san muhimmancin bude magudanin ruwa da kuma gyara su idan lokaci ya yi da kuma rashin yin gine-gine a kan magudanin ruwa a gefen gwamnati kuma ya kamata a lokacin da mutane aka fara bada da wuraren yin gidaje ya kasance an tanadi magudanin ruwa da hanya isassa sannan kuma a dinga dubawa akai-akai inda ya dwaɗe mutanen gwamnati wanda ke bi koyaushe lokaci-lokaci ana duba a ga abin da ya kamata a yi a yi shi a cikin lokaci Muhammad Usman Madaci dan jihar Jigawa ne a arewa maso yammacin Najeriya. Ya bugo waya da nuna damuwar yadda ambaliyar ta shafi garin nan mai albarkar noma a Uyo da kuma gefen kafin Hausa. ga muna da tsaye wallahi ta lalata kai eh, ta yi ba mutu da amanan ke tafiya a Deja da kanin kafa wasu da hanyar nan kuma ruwa ba hanya ma da ruwa kare ta wannan hanya ta ta kafa wasu zuwa zuwa Auyo da hare ya tinkaro in um, um, um, Kalugo ya Kalugo eh. marke da hadin hadin wannan yan lamarin da wallahi eh, ruwan ya arewa ya fiye wannan guman a mutane sun kaga mutane da ofiya ta yi masa amalan ki ba da dinga wallahi yanzu a tuna shugaban hukumar hasashen yanayi na Najeriya farfesa Abubakar Mashi ya yi bayani filla filla kan yadda damuwar za ta kasance da ambaliya ta bazata akwai wasu irin matsaloli irin kamar su tsawa da irin ruwan nan da yake zuwa da yawa a cikin takaitaccen lokaci da zai faru a wurare wanda yake idan wannan ruwan ya zo ya taru aka same shi ruwa fiye da yawa ciki takaitaccen lokaci yana sawa a zo a samu matsalolin ambaliya duk da yake da cewa duk cikin najeriya za a samu ruwa yadda aka saba amma da yake akwai ɗaiɗaikun wurare inda za a samu ruwa fiye da yadda aka saba samu kaga ana sa ran cewa za a samu matsalolin ambaliya kenan kaga kenan dole ya kasance a kwana cikin shiri sannan abin da kuma muka zo muka ƙara samu shine cewa irin matsalolin nan da ke faruwa da harko da ƙarshen damina na yawan irin iskan nan mai kawo banna za a same ta harko da kuma ƙarshe to wannan din nan harkon damina da ƙarshen damina wannan iska ne da ke kawo ɗauna ta kada itatuwa ta kada gine-gine ta cire kwano din nan za mu same muna sa ran cewa za a zo a same ta rahotanni sun bayyana cewa ambaliyar ruwan bana a Najeriya ta fito kowace shekara tsanani in ba dai an kwatanta da shekara ta 2010 sha biyu ba. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.